17 février 2024, auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Moi, c'est Fanta Chamsu et ce matin, je suis en compagnie de Habiba Ahmed. Bonjour Habiba, comment tu vas Je vais bien Fanta. On n'oublie pas aussi de faire coucou à la merveilleuse équipe qui nous accompagne ce matin. Il s'agit de Adam Adawaki à l'édition et Abdelkader Chombiano à la technique. Alors Fanta, quel est le programme du jour Comme d'habitude Habiba, nous allons débuter avec le flash d'information. Il y aura ensuite la rubrique hebdomadaire sur l'environnement, une page sport, la rubrique portrait et le loti du jour. Et dans la partie entretien, nous donnons la parole à Maman Medabo, maire de la commune rurale de Azoruri, dans le département de Madawa. Il nous parle de la gestion de cette commune et de quelques problèmes auxquels elle fait face. Top, ce parti. Et nous allons débuter avec le flash d'information présenté ce matin par Nafissa Adam Sirfou. Bonjour Nafissa. Bonjour Fanta, bonjour Habiba. Bonjour Nafissa. Bonjour à tous. Les travaux de la première session extraordinaire au titre de l'année 2024 du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, se sont ouverts ce mardi 6 février 2024 à Freetown en Sierra Leone sous la présidence du président de l'institution, Dr Mohamed Sidi. Cette session marque la fin de la cinquième législature du Parlement communautaire installé le 9 mars 2020 à Niamey au Niger. Le bilan de tout ce qui a pu être réalisé et ce qui reste pour être continué par la prochaine sixième législature seront au menu des assises. Hier 7 février a eu lieu à Niamey la cérémonie de consécration de la 20e promotion d'élèves officiers d'actifs, mais aussi d'élèves officiers pilotes et collatéraux. 219 élèves officiers d'actifs, parmi lesquels 13 femmes, 56 élèves officiers pilotes et 30 élèves officiers collatéraux ont été baptisés garde de la patrie avec comme le général de division Moumouni Boureima. Notant que parmi les, parmi les élèves, les femmes de cette promotion figurent des béninoises, des maliennes et des burkinabés. Enfin, après une journée entière de débat à l'Assemblée nationale, la loi repoussant le scrutin initialement prévu le 25 février au 15 décembre 2024 au Sénégal a finalement été adoptée de la nuit du, lundi 5 à mardi 6 février à la quasi-unanimité par 105 voix pour une et une voix contre ont reporté plusieurs médias internationaux. Le président Macky Sall restera dans ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur précise une autre disposition de la loi. Pour rappel, le chef de l'État Macky l'avait avait annoncé samedi le report du scrutin initialement prévu donc le 25 février. C'est la fin de ce flash. Merci beaucoup, Nafisa. Chers auditeurs, dans la partie entretien de ce matin, Maman Maïdabo, maire de la commune de Azarori, nous en dit plus hein, sur la gestion de cette collectivité située dans le département de Madawa. Mais avant, nous allons ouvrir notre playlist avec les titres d'Anjima Makaho de Ali C'est parti. Congo rejoint son premier groupe musical, l'amical de Niamey, en 1972, quelques années après avoir terminé ses études secondaires. Des ans plus tard, pendant les vacances d'été de 1974, un groupe d'étudiants de l'école normale des Inders forme les ambassadeurs du Sahel. Ali Jubo était le chanteur et compositeur les plus doués du groupe. Les ambassadeurs se séparent en 1976 et Ali Jubo fonda l'orchestre Caravan. Ali Jubo est décédé en 2007. Et à son âme, et dans cette chanson d'Anjuma Makaro, Ali Jubon nous raconte l'histoire des mendiants aveugles, très malin qui sillonnent les endroits mondains et les services pour mendier tout en chantant, une façon qui lui permet d'avoir de l'argent qu'il garde jalousement. Ali Jubon interprète cette chanson pour rendre hommage à ces mendiants aveugles dénommés Anjuma Makaro. maganar daɗi ta ya girgin da ashe da ashe no ya ga Voilà, c'était Danji Mamakaho de Ali Jibo en espérant que vous avez aimé. Après cette belle chanson, nous allons passer à la première partie de notre entretien du jour. Ici, le maire de la commune de Azarori, Maman Maïdobo, nous dresse la situation géographique, sociale et ethno-linguistique de cette commune. Il parle aussi des dispositions prises au niveau de la collectivité pour prévenir d'éventuels conflits. On l'écoute au micro de Asman Aboubakar. Azarori, commune Tadeo de da komin guda hudu eh, na farko dai daga gusum ta iyaka da komin irben ta madawa daga yamma ta yi iyaka da kominikin galma da tama sa'annan arewacinmu kuma ta iyaka da kominikin guza eh, kominikin azarori tana da murabba'in san wit kilometer kare sa'annan darneri sansaman na 2012 tana da mutum 23,378 to kuma kominikin azurori tana da kabila guda uku da hausa da bugaji sa'annan da hillani etini ta hillani ita abata da yawa to waɗanga su ne etinikin da a gare mu cikin abin gashi sannan kominikin mu kuma tana da kamar village administrative guda goma sha uku na amma an ka gama da hamu sun kai kamar arba'in da ɗaya abin da ke gare mu a cikin kominikin azaruri sa'annan al'umma azurori ayyukansu manoma na kuma eh, makyaya na sa'annan kuma akwai sana'o'i na gargajiya wanda mata ke yi kan wasu tabarni hakan ga da ayyuka na hata wanda bugaje ke yi duka ana dan samu yan ayyuka wanda eh, mata ke kaji sana'o'i mai mahi yawa da noma da kiwo na sai sauran wannan yan abubuwa ya eh, to kaji a takaice dai abin da zan gaya maka bisa ga harkar mulkin asarori to ya ne yanzu kuke tafiya da harka ta wurin recuperment de tax to recuperment de tax fi sabilillah muna samun matsala wajen recuperment de tax suke kasan al'amura suna yi suna canzawa kuma game da harkoki gana da na siyasa to abubuwa sai ga an zo mutane in ka ɗauki ko da ɗaukar takardu na sharat hakan ga da amsar lanho mutane sai sun ga dama to amma dai kamar dai bana da yake dan al'amuri ya canza to bana muna gani akwai ɗan sauyi bisa ga biyan jangali da kuma amsa waɗannan duka tax tax kamar wasu motuna hakan ga da su sharurka hakan ga to mutane da bana dai mun samu dan canji ana dan samu ana biya da kuma kasuwa da yake munan kaga bamu da wata kasuwa guda ta gare mu to kuma kasuwa ba a kama mayan dabbobi ana na ake kawowa kamar daga awaki sai tumaki su kadai na aka kawowa to shi ma ba wata babbar kasuwa ta ba wanda za a ci ana samu wani revenue haka bisa ga abin tun daga eni an ci kasuwa bai wuce a samu jika hamsin zuwa jika hamsin da wani dan ba da wuya ma a samu jika sittin kuma sai sati. kamar yanzu meri ba su samu yan dubara ba ko yan mataki da suka buka bisa wayin mutane kan? a muna kewaya barske ni da kaina ma ina kewaya mu kwatanta mutane su fahimci menene yasa kallon hu da waɗannan tax tax mi a unhwanin su mi aiki da su saboda dole na muna kwatanta musu sai sun bada na a samu a yi musu ayyuka kuma ko masu hannu da shuni da kazakuwa in sun kaza saka muka nemi ayyuka su zaka su yi muna akwai eh, kason da meri ya kamata ta zuba kamin su ka su zuba nasu a zaka ayi muna aiki kinan tun da ba mu da wasu hanyoyi waɗannan abubuwan da su muka amsa gare su tax tax nan da sauran lauhun da mina na cikin su na mu muka hidda mu zo mu zuba abin da ya kamata meri ta zuba kan na a samu a zaka ayi musu aiki to muna kiwa mu da kan wuri wuri mu waye musu kai bisa ga haka saboda su san menene dalilin amsa wannan tax kuma lokaci lokaci muna kiran su ma musamman reunion nan mu da su domin mu yi musu cikakken bayani mu ƙara in tashe su duk inda an muka tsara wani abu sai mun kira su mu shaida musu don mu waye musu kanu. to ya ne tafiya cohesion social da ke mun san da nan mutane makiyani da manoma wuri guda. eh to hisa sabilillah mu dai ko min kyan azuru sai mu ci alhamdulillah kama zamantakewa tsakanin makiyaya da manoma nan kwamitin eh, azurur ba mu samu matsala tun da ne matsala a ce ana samu ana hadace hadace to alhamdulillahi duk 'yan shekarun ga mu dai da mun kai muna dokan matakai tun da kamar ga damana na aka samu wannan matsaloli to matsalolin ma da aka samu kamar makiyaya waɗanda ka hitowa daga waje su biya su tafi wajen azawad lokacin da suka biyowa to da suna aka ɗan samu eh, waɗansu matsaloli sa'annan kuma da lokacin komo wasu to amma mu dai kamar nan waɗanda muke nan cikin komai tsakanin mu mu wa mu hisbilillah sai mu yi mu Allah godiya tunda da waya kamin kaji an ci an samu wata matsala wadda hatta ka ga iko a ce a zo a yi maganin ta to duk abin da dai aka yi in ba a rasa haka in an samu wannan dan matsala ana zuwa gidan mai gari a sasanta ko a hidda mishi hakin shi a zauna la amma dai matsala irin waccan ta mu kokin matsala muna da matsala sosai ba mu da ita cikin komai game da zamantakewa tsakanin al'umma C'était Maman Maïdabo, maire de la commune rurale de Azarouri. Avant de continuer l'entretien, marquons encore une pause pour écouter une musique traditionnelle de Ali Namaliki. I do. Alina Maliki, originaire de la région de Zender. À ses jours, il a plus de 115 ans et il est bien évidemment en retraite musicale depuis un certain temps vu son âge. À son époque, il chantait pour le chef traditionnel tout en leur faisant des éloges et également aux princes qui sont pingres en leur parlant indirectement pour Banki. On vous laisse fait cette musique. Voilà, c'était Alina Maliki. Chers auditeurs, retour au studio pour passer à la deuxième partie de l'entretien du jour. Maman Medebo, maire de la commune rurale de Azorori, soulève cette fois-ci la question du recouvrement des taxes. Il évoque également l'importance de l'inclusion de femmes et des jeunes dans la bonne marche de la commune. Il a aussi pointé du doigt un grand problème auquel cette commune fait face, le problème d'accès à l'eau potable. On l'écoute toujours au micro de Asman Aboubakar. ya kuke kaya da harkokin mata kuma cikin tsarin kananan kuma to tsarin mata hisabilillahi game da kowane abu barin mata farske mun waye musu kai duka saboda yanzu lokaci ya canza dole sai an kaka gurfaman gurfaman mun kira su duka mun ka waye musu kanu tunda duk kowace ong ko kuma wani partner wanda ya zaka dole da gurfaman na yake aiki kenan mun sha hankalinsu ba gari duka babu gurfaman biyu uku hudu har zuwa biyar shidda duk ana samu mu cikin gari in partiner ya zaka da wannan gurkumin namu ga masu da su intervention kin wanda partiner zai yi sai ya bi kule gurkuma wannan tsari duk mun yi shi duk kuma akwai su kowane kowane gari akwai wannan kungiyoyin to duk da suna muka aiki da suna suka tattaunawa su faɗa musu abin da an matsalolin su kuma su faɗa musu abubuwan da an katocin su kuma duk abin da partiner ya kaga hannun gurkuman kin na yanzu muka bada shi in so a koma ana su yi warkin su muga yanda ka tsarin da haka ma su ma samari su ma duka mun sa su su ma sun yi wannan gurfuman amma yi ayyuka sosai da su tunda an yi tallafa musu sosai ta wannan hanyar sai mu ce alhamdulillah bisa wani irin tallafi ne suka da kama musu kamar mata an tallafa musu bisa ga bisashe na kiwo an tallafa musu bisashe na turka an ba su injimin muka na niƙa da na sulhi hanna su suka haka da muka wanda aka yi na markaɗa na kulikuli haka a hidda mai a hidda abun gashi duka an basu akwai inda ma'adar laiban siriyaliyar wanda suke ba mata lokaci kaka a zo a maido duka wani ga dukkan alama dai kam ko yanzu tun da akwai kungiyoyi wanda suna nan suna ta jeran waɗannan abubuwan da aka ba su kungiyoyi sun ci gaba bisa ga wannan abun sa'annan suka samari kuma an zaka sun samu horo wata kungiyar sun ka zaka an ka rubuta su duk sun kai su dangance da sana'ar da mutum ka yi dangance da shi an ka ba shi jari in turka ka kai to ta fannin turka aka baka in sana'a in kira ka kai ta fannin kira ka kai in aikin fata ka kai ka tambaya bisa gari gare ta duk da sana'o'i mutane suna da yawa samariyan suka zaka na an ka horashe su sa'annan kuma an ka ba su wannan kuma sun sake dawa su yi bincike suna bizakwa su gani abubuwan nan sun ka ba mutane mutane na aiki da su ko ba su aiki da su to alhamdulillah duk da sakamakon da sai mu ce an ji daɗin duka yadda al'amuran suke gudana. to nan ya kuke ta bisa tsari na ishiyar da ruwa kuma. muna hisabilillah ka taɓo to inda hisabilillah ko azururi take da matsala hisabilillah muna da matsala ta ruwa tunda akwai garuruwa wanda yanzu riyoji na suka ɗauka to riyojin kun ba wani ruwa gare su ba in rani ya yi ruwan sai ga sun abun gashi tunda duka yanzu cikin komin kin gana mu ina gani mini ya guda uku na gare mu to yanzu ma wanda gare mu hisibilillah akwai wanda ma tsaye shi ba shi tunda muna cikin gyara ne na har ba mu samu ka shayukan abun ga yanzu guda biyu da su na annan functional wanda suke suna nan suna aiki to kuma akwai bangarorruka wanda ya damu mu wanda muke da bukatu musamman masu wani su wanda za su zuwa su tallafa muna a samu a girka wannan abubuwan saboda hidda mu wannan mutane daga cikin wannan matsaloli na ruwa isibillah muna da matsala ta ruwa. ruwa na kirki na sha ba su isa ba su isa ba duk wanda ya san kominkin azuru ya san ruwa da ya tatacci ba su isa azuru ba muna cikin wannan bukata tunda mun yi kan koke mun rubuta wuri wuri kuma duk wanda yake zakuwa masu intervention nan cikin kominkin azuru in ka zaka na farko abinda za mu fara faɗa ba a kama mu na tukuna ta fanni dai mu samu mutanen mu a hidda su daga cikin matsala ta ruwa to shi kuma zancen ma'ali ba da gyare-gyare na gari to kasan daɗa shi wannan eh, gyaran gari da hali na aka yi tunda sai da kayan aiki kuma sai da hali tunda munan dai ba mu lutu sama to kuma kamar a shiga gari sai dai daɗa wayin mutane kai da wani share-share haka inda ya da dauɗa farske mu ko minikin mu sayin komini certifiye wajen fidal kenan an karɓe ta wajen tsabta to mu abin da muke sai dai mu zo mu waye musu kai kamar zubda-zubda abubuwan nan da aka yi cikin gari kazamta da wani abu a daina kuma mun kwatanta musu kuma an waye musu kanu dangance da yan salangin ne cikin gida don baya da unhani a ce mata ko wasu sun hita daji sun kwatanta musu illolin waɗannan abubuwa to alhamdulillah dangance da wannan an samu mutane sosai garuruwan musu yin salangin ne kasan eh, diyan da an kai sai an samu yan miyagu miyagu ba amma da a mahi akasari dai cikin kominikin mu duka wannan abubuwa an abu shi ya kai a kai sartifikin kominikin mu bisa ga wannan harkar tsafta C'était Maman Maïdabo, maire de la commune rurale de Azarori, au micro de Asman Aboubakar. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, dans la rubrique environnement de ce mercredi, nous allons parler de l'impact du changement climatique sur l'expansion du terrorisme au Sahel. Le Sahel couvre jusqu'à neuf États africains. Le changement climatique joue un rôle important dans l'expansion du terrorisme dans certains pays du Sahel. Selon des experts, les comprendre et les canaliser pourrait contribuer à en réduire l'impact. Le reportage est signé Fadel Alou. Les conséquences du changement climatique sont en elles-mêmes une forme de violence pour la population qui vit chaque année les inondations, les sécheresses, selon le géographe Stéphane Andoze. En réalité, les conséquences du changement climatique sont déjà en soi facteurs d'instabilité et de violence. Lorsque la sécheresse, les inondations et j'en passe rencontrent des sociétés humaines vulnérables, car en proie à la guerre, à la malgouvernance, à la pauvreté, son impact dévastateur prend une toute autre ampleur. Cette ampleur est due à l'accroissement de la concurrence sur les ressources qui crée les conflits et favorise la radicalisation et la prolifération des groupes armés, explique le géographe. C'est ce qui va favoriser la compétition des ressources, notamment en eau, nourriture, qu'importe qui peut, là encore, exacerber les tensions sociales et donc la violence, et conduire donc à des conflits entre des communautés qui dépendent de ces ressources. C'est dans ces moments de tension, de forte tension, que les inégalités se creusent, que prolifèrent les groupes armés, que prolifère la radicalisation et de brutalité. Les changements climatiques sont donc des facteurs aggravants dans le cas spécifique du Sahel. La lutte contre le changement climatique et l'insécurité devient ainsi un double défi pour les gouvernements du Sahel. La notion même de choix, elle devient vitale. Est-ce qu'il faut régler l'urgence sécuritaire qui pourrait avoir un impact plus ou moins immédiat, ou il faut plutôt s'attaquer à l'urgence climatique, certes immédiate en cas de famine, mais qui demande un travail de longue haleine avec la nature et aussi avec les communautés locales. Les politiques environnementales seules ne suffisent pas pour éradiquer le mal. Il faut impliquer davantage la société civile et les acteurs locaux, a martelé le géographe Stéphane Ondoze. Les politiques environnementales ne peuvent pas à elles toutes seules répondre aux problèmes du terrorisme au Sahel. Les sociétés civiles et les acteurs locaux jouent un rôle essentiel. C'est en investissant dans les ressources humaines que les gouvernements du Sahel peuvent créer les conditions nécessaires pour une paix et une stabilité durable. Dans la mise en place des politiques environnementales efficaces pour lutter contre le terrorisme au Sahel, ces groupes sociaux ont une place prépondérante. C'est pourquoi des projets comme la Grande Muraille Verte qui vise à reboiser une bande de 8000 km de long et 15 000 km de large le long du Sahel s'appuie sur ces acteurs locaux, a conclu le géographe Stéphane Ondo Zeu. Voilà, c'était la rubrique hebdomadaire sur l'environnement. Avant de poursuivre cette émission, chers auditeurs, nous allons marquer une autre pause et souffler en musique avec ce morceau, Ma destinée de Hakim. Je suis le dernier survivant, les gars c'est Hakim et le plan B. Je suis désolé, parce que rapper, c'est ma destinée. Je vais cartonner, donc carbonner, jamais abandonné. Ils m'ont saboté, j'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Je vais m'isoler, pour pilonner, envie de m'en aller. Mon vieux m'a dit mon fils vas-y que Dieu te protège Sois courageux même si ta vie c'est comme l'envers du décor T'es mal le meilleur rappeur qui te passe le message La ça donne des pesos et puis ça donne des péchés J'ai mal à la tête ces terres nous mon passé Et nos dévancés ont refusé de nous pousser Et moi j'ai osé et ce game je vais le baiser Les tabous je vais les briser La tebu je vais les guiser Les plus talentueux sont souvent les plus sous-cotés Je fais un big up à mes fans et ceux qui m'ont supporté T'as te chasse 5 bébé tu mets du coton Maintenant le moi fini s'il te plaît, mets-toi de côté. Est-ce que tu connais tous les coups que j'ai encaissés Le le commissaire, dis-moi pourquoi tu poses des questions. Mais c'est le juge préfère une femme à zéro dossier. Orange, blanc, vert, c'est le drapeau que je vais hisser. J'ai trop de rêves, mais les vautours m'empêchent de dormir. C'est mon image qu'ils veulent ternir. Le ballon sur c'est un corner. Ça prend une tournure, ils ont mal quand je vais en tourner. Je les écrase comme la fourmi, je réfléchis toute la journée. Faut que la quantité, moi j'ai la qualité. Faut que les entités, moi j'ai qu'une identité. Hakim est un artiste nigérien qui a évolué dans les rap. Il est souvent surnommé les MC Solar du Niger à raison de son lyrisme exceptionnel et de sa capacité à raconter des histoires captivantes à travers ses paroles. Son flow unique et son engagement dans ses chansons font de lui un véritable pilier de la scène musicale urbaine. Rosé Hakim, l'inspiration ça coule à flot. L'inspiration débarque du ciel, moi je raccorde les mots. Moi je m'éloigne des vrais ah. et je m'approche des faux. Parce que le frère il faut le battre que quand il est faux. Dans babu shaka yau sugar ke banchi, Allah Sayara yara su Allah ya ba sai kallo. Wanda ya riga kwara dole tashi yaro yaro ne wallahi koda da Yaro akoi flow o abaka bashi akwai flow zo abaka kashi ka kasa. Ah. Big up among the massive d'impression for babu fashi. Je le premier promis je vais percer sans forcer de toutes les façons. Eh, Souvent je me demande si je suis possédé. Ah. Souvent je me demande c'est comme ça que je dois procéder. Pour percer dans la zig négro, il faut un processus. Si t'échoues, c'est parce que tu respectes pas les procédures. C'est vrai, tu rappes bien, mais tu sautes les étapes. Le plus dur, c'est pas le carton, mais garde le cap. Moi, je suis auto, pendant que la conquille c'est master, pique avec des rimes Je de désolé, parce que rapper, c'est ma destinée. C'est Je vais cartonner. Bien charbonné, jamais abandonné. Jamais abandonné. Ils m'ont saboté, j'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Je vais m'isoler pour pilonner, Voilà, après cette belle chanson de Hakim, ma destinée, nous allons passer à l'écho des régions aujourd'hui et partons à Tirozirin de la région d'Agadez pour parler du manque de clôture dans certaines écoles publiques. La nuit, ces lieux d'apprentissage sont devenus un lieu de préparation pour certains, du fait de leur isolement de la ville. Ahmed Fela en parle dans ce reportage. À Chirozérine, les manques de clôture dans certaines écoles publiques est un calvaire pour les corps enseignants. La nuit, ces lieux d'apprentissage sont devenus un lieu de préparation pour certains du fait de l'air isolement de la ville, sans gardienne. Des activités d'autres profitent pour mener leurs activités illicites. Madame Nafisa Suleiman, directrice à l'école publique 3, explique les problèmes. yanzu ga su ils sont fonctionnels les kenan yanzu kukan da gare mu muna da babban kira tunda mu ekwalkin mu ekwal ce wadda babu gidaje kusa yana cikin daji ne dan saboda muna gamuwa da masala ta sace-sace babban masalan ma nan ne 'yan duniya suke gamuwa in dare yayi abin da ke ba da takaici in ka zo da sahe wurin ga dole ne sai mun yi sabko tun da sassa mu zo mu yi bincike hmm. saboda mi in muka zo sai mu isko preservative plan cikin fili yara kuma muna da su kanana hada na Les parents d'élèves suivent de près les études de leurs enfants et les conditions d'études est en train de se dégrader vu les pratiques qui se font nuitement dans ces établissements sans clôture ni gardien. Madame Nafissa Toussuleman, directrice à l'école publique 3 et Agali Awais, directeur à l'école primaire de Pépinaire, appelle à tous pour trouver une solution aler problem. Kiran da gare mu ga hukuma kuma ga wanda zai iya tallafa mana. Na farko shine in dai da hali mu samu kulotir. In muka samu kulotir alhamdulillah in ba mu samu ba za mu kai kuma kukan mu a nemo mana mai gadi in da hali tun da in akwai mai gadi yana kora su baya bari ayi wani abu. In kuma ba mu samu mai gadin ba ko da police yan fatiri su rinka dan kewaya etablisaman kinnan suna sa mana ido. Mu kira wanda ke gare mu guda ne. In dai ya zamanto ana iyawa a kewaye wurin shikenan. In kuma ke kewayen ya zama aiki ne babba to a sa ko wani lamfadar ne ko biyu tun daga wuta nan fadar ga sanan cikin teren na sunshar kenan in an sa wannan lamfadar kin su ma kaɗai in san haske wurin nan zai sa mutane lalle wansu sai sun zo amma zai rage yawancin su. Par ailleurs, le comité de gestion des établissements scolaires par la voix de son président Mohamed Guma demande l'implication des parents d'élèves dans cette recherche des solutions, protéger les écoles pendant la nuit. Uri ne na gyara tarbiya ta yara, uri ne na ba yara karatu, to kuma sai kaga ana tardo abubuwan da bai kamata yaro ya gansu ba. Kenan shine yasa muke son mu mataki tare da 'yan sanda, da Police National idan suna faturi suna yawa wajajen nan, ire ire-iren mutanen nan sun dinga jin tsoro zuwa irin wa'annan wurare ya kamata su ma mutane idan suna ji message na zuwa gare su su ji tsoron Allah Allah mutane su kula in an ce ga yaro ne to na kowa ne to ka yanzu kasar gata mu abin da ya samu mutane kishi ababu na ƙasa tunda akwai kishi na ƙasa yau dillakwal yaran da ke ciki ta uwayen yara sai isa su ɗauki mai gadi wani abu ne mai gadi yau a ce dilla kwalkin na yara ko wayo ashirin ashirin ma sun isa a biya mai gadi farmuwa tun da wanga abun yana cikin abin da za ya gyara tarbiyyar diyanmu a kenan mutane sai sun kama ana tandan kin solution définitive soit trouvée, les enseignants continuent de nettoyer et assainir la cour avant l'heure de cours. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, nous allons passer à la page sport. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire se poursuit oui, Habiba, la compétition a son dernier virage avec les matchs des demi-finales. Quatre équipes restent en liste, actuellement pour le titre tant convoité. Les matchs promettent d'être passionnants avec le Nigeria face à l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire opposée à la RDC. Fanta, Parlez-nous des quatre équipes en compétition. D'abord, le Nigeria qui va aborder le premier match de cette demi-finale avec l'Afrique du Sud. Le Nigeria abordera cette phase en tant que favori après avoir réalisé un parcours parfait tout au long du tournoi. Les Super Eagles sont déterminés à remporter la victoire et poursuivre leur quête du titre. L'Afrique du Sud, cependant, a prouvé sa résistance notamment grâce aux exploits du gardien Ron Williams en quart de finale. La victoire des Bafana Bafana sur les Cap Vert a démontré leur détermination à être en finale. Et la deuxième rencontre de cette demi-finale va opposer la Côte d'Ivoire et la RDC. Parlons d'abord de la Côte d'Ivoire qui joue sur ses propres installations devant son public. Les éléphants sont venus de loin dans cette compétition. Au dernier moment, les Ivoiriens se sont ressaisis pour réaliser un parcours remarquable jusqu'en demi-finale, c'est-à-dire battre le Sénégal champion en titre et l'équipe dynamique du Mali. Les éléphants sont prêts à réaliser une nouvelle performance grâce au soutien de leur public. La République démocratique du Congo, quant à elle, a démontré ses prouesses en éliminant ses adversaires de taille, comme l'Égypte et la Guinée-Conakry. Les léopards sont déterminés à remporter, à remporter la victoire et à se qualifier pour la finale. Donc, on souhaite que le meilleur gagne. Voilà pour le sport Habiba. Alors, chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalangou. Il est 11h passé des 38 minutes et c'est l'heure du portrait du jour. Oui, Abiba, pour ce matin, nous allons à la rencontre de Souman Alarobu, un jeune éleveur du village de Begourou Tondo à Terra, dans la zone des trois frontières. L'insécurité a poussé ce jeune homme à quitter son village natal pour venir s'installer à Niamey où il s'est converti en livreur. Son portrait avec Oumou sumana larabu furta gino begoru tondo dera labu borno batama kanga hirin da labu hinza a gamara lakkal kane jangainan aninga kwara nan a kagoro nyamai gallu dunkara la sabu kuku banda kan furta jowote a suban gwai ginai sambako kan sigine livraison faransi cinaga ka kal nyamai 2016 ne ka nyamai goy ke te bagumo gumo goy ke te son livraison ne wite livraison a domicile e dono goye africana nanka yekite gato arama nodi e goro trois pine kan yekite wore isi livraison boutique ko bon wode en sintin uh, 2020 ka ka 2021 comme ça no wokurman e dono ngen juste de kiesi mat ka yekite no em la sabe bon sekte nyam e kayo e man bol kul ha idi de chele go kano e ka nyam e de bure no bon lokocon lawo e here hona agon kamzi ken fo bande no kay ne ba wi idiranda almeni kul wir morigo ke jigdi alirgo ah, hubare gin ki gay irgo de bure den de liberation o kan pour le moment goy kul kan burgate asijan sandai matakan su ma na fahaman dinda kuna sen so gidan dambo di la sab liberation a kul mil de no to kan don ton aéroport cina wal mangal manga cina zanori mil on wi essence Oh, mais bom ne da alhamdulillah parce que bor min ma ngaro go fatara quoi libération wala sonda wa alhamdulillah bore kasi ya wugte libération inde gama problème kulsino inde sin cerse masal kul bon zara da sade pa an fo 2000 lene exumunda an fo 3000 Agwai ba suna da mate lokacira nan a dusifa yan bobo gafun bore a agwai do mata kan samira hamma bore kansa agwai ira afo a fahaman dinda. Aiwo bera kan ite su mani se. An da mizino kan ga mangu bondori a gungi hina kulte in ga mudunga halako la ko kokari. Bar hannu na ya su mani. Gwai kullu don ta ne kul kan na amte bar se. Zurai borna ko ga te biya. Ngo do o dai no wat kulu. Zabar na se filani yakin na bazurai na ga te bar se wallahi usmana kina ya fason de wallahi agondo kokari gumo agoga ginde dan furta gaiga i masu goi suban zama goi sin da iyamu maduga doni bafunai hannu bon problème o agono me avec wonda habon mandu bor foro nuru bor foro donc ga egne da alhamdulillah go wodo hare ko livraison o kari sintin parce que sintina noni ndene bayr ko mirga kisine am am beer quoi so nda wo kango e fundo ra dina parce que eni nani em sintini ga tejina so ari no wok ga te donc d'ici ne kojine alir kon ha dogone nda beri mate hinno makani ara bor bor bobu wono kango ara surtout so so majora e wo e mura do dina bokul mfam kam bor fo wat kula munno sino bom cecun bon se o kan wudu amun wasunum adde bo sikko ke bor fo bo amun ngayen wo to gu subaniyo wo sino paske so lokcio karanirgo labo haraka kadde suru sendego kadir kom illabo sujidei dugomni amir wahe o karanirgo kwa sumana larabu agaba gaba dugina koyyan koyan a wani goyo ka danginara C'était le portrait de Souman Larabou, livreur à Niamey, au micro de Oumu Oumaru. Et Chers auditeurs, on notre tour en musique avec Sangala de Sani anake fati zamna zamna ki dami jinki ni manake fati zamna zamna purum masui zama na dadi a duniya shi ake mabeke wai shi zaman wuya in an tuna sai ba ture dubo aminatu dare da rana ina tunaki ki haƙuri zamna can sofa ba ya tsufa ki haƙuri ki zamna can so bai da magani kwamikin kaso a duniya shi abin da so masoyiya ta bani aminci ya sa aminatu na da yarda aminci ya sa aminatu na da yarda na gina rijiyata ban sha ta ba na tu dare da na ina tunaki ki haƙuri ki zamna don shi so fa ba ya tsufa komikin kaso a duniya shi ne nake abin da ba ki so masoyiya ta ba ni shi ai duk rishinki ne aminatu ya sani bege Kingali shinkine Amina tuya sanu waka Voilà, c'était la belle voix de Sania Boussapia, à son âme. Maintenant, place à la rubrique Loti du studio Kalangu qui porte aujourd'hui sur les jeunes filles célibataires qui tardent à se marier. Dans la société, elles sont nombreuses ces filles qui sont dointées par la communauté. Dans cette discussion, le femme du studio Kalangu attire l'attention des gens sur le fait que les mariage est une question d'État. Écoutons Samira Rouafi, Rekia Arimi et Maria Madi. si hasiya nimin pokta blogi sini mu wasi igmu koy marga o musko ga bani gbon aisha wati kunni go wasiyarra an tai go ni banda ai go dai kunno labari yan kan go te portable ira agin gite monin bo agin nafa labari fo dum yanno hmm. ine waina agin gite ima kai kulkan gati neran di har kai kulkayandi mate hasiya wat kul ne gine sai labari o dum kan sindabo masahangani se halnum ko gade de bo fose am skoy mu bok chandin se masalfo tig fo bo non ni kamba dake kan na sanno woci a ah, a walla ay man di tir kulu to ir koy se nan sanno nim bisir mu koy to ay ay mu ga chandai bonga masala wadi <laughs> ya ga bisani se hey man tigal ya nay go fonayya ay mu di oho he ingano nan ay make raliya hey raliya aisha hasiya matano gote zakir ba ir irma yegi dicare yadin dainin wallahi dirman to giri idinoya to mata no mata kwara ba ni samai wallahi ai gono ne da ne gogoi ni higi a a gina <laughs> lokaci aran gode su bane mora ka daidai aran zenu aran mana higi a a mantiya dinno lokaci da no manto <laughs> hegaliya musu ba hangana se gune ikse benan kano nugo ko yaga ingite nugo wasi mbodanu kala tonton ay mani diye ngo kani kala han fo yan no ya degni chawku bai to kala tonton to raliya ka dai dem kerke no ya hasiya wallahi ya wakani teman kanai se kalai go man hawi ai bungo dai ne ya kalai bungo beri hai ifo ne te mitkin se ni tegni galiya si hal sun agona man hiji boro ni ga bai son irwai barai iga su bannu iga diga su bannu kalamu mu to iganan kanno a mane nor koni ne gai gaba a mane bor alborkan ga bori nin gai gaba ni ya dai to ya gani ya da ni bai wai go mun ti ingono gutunu ga fallon amani ha inga gaba an ga higi ko ni gir kwara gawo bai matkan agoda man ti ingono gusu ba ninga bonse lokaci kan ninga ga higi matakina kan mun ti ingano ga hinga su ban ga bonse haira yi ga su bana se haira ga hinga su bana se amma man ti suno gun ba da irkwai te kan so imni a gwanin ga wasu. da agu so man ningu nogo sambuk kan dingai kwaga manti ingu noga agu so no noga kan dingai kwaga wal mato noni ne ya dinna to ko inda irko mai hige koddoga ba funaga mata ga te aisha mata dai te gabai wadino to za kan ni si hinga bai nim si ye ga sanne wo dumici son ni su bai hankan ingu amma ingi binaga magara madinin dori kan hal son a mai hige so a ginga te a gono dinin dan la bo bobo yanga ya dinna aisha wallahi ni cim. ai man mila hal hayo ga to ya ci ne ai man mil mo halaga hinga doraga e to amma insha Allah wa ai siya ga te ni. to din ya ga bisa koyni mo dinga ba nim ce no ba hannano ni gingine ni kunyi sai amma san ba mate wanda hinkante ai wanda hinkante mm -mm. nan kan ban ga bali yo wino ya am so bai ginga te ai gun wara sai ko dem kata sai kurin hannu man tai kwaro kai fa. <laughs> Eh, asianigbo habendi aigogin tonyina ibumbu a ah, to sani wani rima wasikano zaitofo iga chaimala hanyaga to abon Voilà, chers auditeurs, c'était le loti proposé par le desk femme du studio Kalangu sur un sujet toujours d'actualité. Et à présent, nous allons écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Sunana Suleiman kuma ina ɗaya daga cikin masu sauraron studio kalango musamman ma shirye-shiryensu da suke yi na garuruka garuruka jiha jiha yanzu kaga ni na nan gegime amma zan iya samun labarin abin da yake tafiya a yamai kaga kenan ina sauraron irin wannan bututuwa suke da saurari irin na ketare daga labarin wata ƙasa haka to ire irin su da suke yi duka ina saurara eh abin da ya katar da ni daga shirye-shiryen da suke gabatarwa gaskiya jurnal din nasu wanda suke yi wannan wanda kamar yanzu rahoto haka na difa kaga yanzu ni mazauni gegime ne amma yanzu abin da yake wakana cikin difa zan sani abin da ake yi a cikin zandar zan sani abin da ake a maradi zan sani to gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙatar da ni sosai to a gaskiya minti goma sha biyar ya yi amma ni a waje na gaskiya da so samu ne da an ƙara saboda gaskiya batutuka ne masu amfani sosai ni saboda shine ma na shi sauraron radio studio kadangu sosai saboda gaskiya wannan batutuka ne wanda za su wayar ma mutum da kai kenan ya kamata a ce an sa musu lokaci na musamman kamar a kai shi awa ɗaya haka ma inda so samu ne gaskiya ko minti talatin saboda mutum gaskiya abu ne na wayar kai kenan ka gani akwai bukatan a zamana a cikakken bayani bisa shi to sashin medinar kuma shi ma dai wani batu ne gaskiya wanda suna yin shi kuma yayi kuma ya dace a ce ana yin shi gaskiya saboda shi ma yana kayatar da mutane kuma mutane suna samun abubuwa daga cikin shi da yawa na wayar da kai kuma gaskiya shi ma yana burge ni yayi wannan saboda duk yana daga cikin wayar da kai amma dai gaskiya kaman yarurrukan da suke yi dai ne yanzu in a ce in suna yi da yaren Hausa ina ji ko kuma da zarmanci ina ji to ya kamata a ce su ma wa'anda ba su ji to ya kamata a ce su ma a sako irin yaren su yanzu kenan kamar irin misali irin yarurrukan da nake cewa yanzu kaga nan gari ne mu irin nan gunduma mu na gegime ma wannan da da akwai kabilu kala kala saboda wajen kabila kamar kimanin shidda da ya kamata a ce sun kara irin su tubanci ko barbarci wanga ya kamata a ce sun saka su saboda sauran jama'a su ma su fahimci abubuwan da suke ciki eh na Rakiya Salif anan cikin garin gegime ina ɗaya daga cikin masu sauraron studio Kalangu shirye ta da take yi anan cikin garin gegime gaskiya abubuwa da dama da suke yi a nan cikin gidan radiyon na garin gegime sai in ce ina jin shirye-shiryen su daban-daban akwai bisa kan mata kuma suna magana bisa kan tsaro bari haka ce tsaro kaga a wannan yankin namu na difa ko in ce nan jiha mu na gegime muna fama da tsaro wannan ma sosai muna jin daɗin shi gaskiya kamar su cidiyo kalanku suna ba da bayanai daban-daban a gidan radio. Aimar Hajar Hamidu balle yara gina ya ise kwaba kwakwarbe la alhamdulillah shi dai kala sigiro la irgo gudu ara bon fere zama har yanno irgo gudu ara kai sindi mana ma kai duwa irgo gudu wai gumo mare wallahi gwanda bon fere gumo to ai ga kai fo kan gonya mai kan signe kai ya kai fo kan godo skan si ne fati na se bodo mi aige ber kan go ko kwarbi na se fati ai ma ci halim musa ga ne sai malika ne wallahi ruwa studio kalam gusi girai wo irno ma aka ni gumgumo zama gun labari yan gona kan yirga ma studio kalam gu gaci wodi hinna wasir se berai to wallahi ai wasi girai kan ai ga hangan gu. ni di gurugu igano labari labaro ki gano sintina franski ni gano di ban gato ni ga balle ci ni di ban wodi gato ni ga imino fulanci ne gato ni ga imino hausiki ne gato ni Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Un autre tour à musique, chers auditeurs, avec Tao Lélé de Tal National. gwani ba bawa ba. Allah yake gwani ba bawa ba. Ya ji jilalu wali kirani, ya ji jilalu wali kirani, kome kake ka ambaci Allah, saura abun ka bai ya ɓaci in shi Rasulallah. kumya Allah ya sa musulmi kumya ni ba ni abota da wawa ni ba ni abota da kazami ni ba ni abota da rago rago yana ana ka kazance in ji malum bale rago yana ana ka kazance in ji malum bale Ga wata ta yi ma wata gori ba ta da kiran mata. Kwami ta tuntuba zai faɗi. Le Birna c'est sur cette belle sonorité que nous allons nous dire au revoir car nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Nous avons adoré passer ces moments en votre compagnie. Le rendez-vous est pris pour demain avec un autre duo. Au micro, c'était Habiba Ahmed et moi-même Fanta Chamsou. À la technique, c'était Abdelkader Chambiano et Adam Adawaki à l'édition. Ciao, ciao!